gefen mu ta gefen zuwa ga mangoro ga lawan har zuwa michika nan ta an zo an ɗiba mata kusan arba'in mata an ɗiba akwai matan babba na ma uba ɗaya uwa ɗaya da baba na amarya an ɗauka amma ita ta gudu bila da kernatira kernatira da kafa daga har waga har madagali har muji da kafa na zo albarkacin mutane yanzu sun zo har sun kai ne asibiti na dan samun sauki sai sun ban kuɗi yanzu na zo ko gaskiya akwai damuwa a garin mu mata ana ta ɗibawa sai tsofaffi na wanda ba karfi sai suna yar da su a hanya. Kina daga cikin wanda suka tsira akwai matan kuma da suka tafi da su? Eh akwai mata kusan arba'in sa. To wai babu sojoji ne a wuraren naku? Ba sojoji sa yanzu su ne kawai a can sa duka gidajen mu sun baballe sun kwashe dukiyar mu gaba ɗaya sun sun kwashe sa. in suka ibi matan nan ina me suke musu dun? To a sai su je su gyaɗa mun da mun su kana sai su kawo mota sai su dinga je gyaɗa a mota sai su dinga kai mata dai suna suna musu gyaɗa. Wai da suka zo da farko me suka ce muku? Da da sun zo lokacin farko da sun zo ko sun ce ba sa taɓa mata ba sa taɓa mata sai maza suna ta cewa sun kafe maza a gari mu kusan ishirin to haka ce ba za mu iya jimre ba muna ta gudu muna hau dutse mu soka mu hau dutse mu soka da maza a gari sun ce to kuma ba za mu bar ku ba sai sun fara sai sun kawo mota to in har ka gudu za ku harbe ka to kai ma ka san mata da tsoro haka sai mu taro sai a taru haka sai su samu sai sa mata na a mota sai a tafi da shi. Haka shi ma shugaban karamar hukumar Madagalin Mr. James Abawa Tadda wanda ya tabbatar da wannan batu ya ce yanzu haka al'ummomin yankin su tun tarwatse sakamakon tsoron abin da ka iya faruwa. Da aiki ake yi halin da ake yi da canji ba har yanzu akwai ana cikin ana cikin damuwa har yanzu. Ai ba wanda ke ba wanda yake karamar hukuma ai mu dan albasa ba sanan duka To amma ai kwanaki an ce sojoji sun shiga sun fatattake su a karamar hukumar ka. A wannan kam dai ba mu sani ba ba mu sani ba a karamar karamar hukumar madalli ba sojan da ya taba shiga tun da tun da mutane suka gudu. Ibrahim Abdullahi Zizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.